shekara dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci wanda ya gina wannan masallaci a matsayin makafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kai ladan zuwa ga iyayensa Allah ya ji kansu Allah ya kai musu rahama Allah madaukakin sarki ya sa sun huta wanda duk suke da niyya irin wannan su samu dama muna roƙon Allah ta'ala ya ba su dama a darasin ne gabata wanda suke da littafi a hannunsu ta waya muna ta maganar samun kuɗa amma dai insha Allah yau ita ce rana ta ƙarshe a shafi na ta malin yake cewa wasu azumi sababin littafi zunubi sababi ne da ke sa Allah ta'ala ya kankare wa ɗan adam kurakurai. Fafis sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim. Anyar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam a ƙala manza Allah ya faɗi cewa fitnasar rajuli. Jarraba wanda mutum zai saba. fi ahalihi a cikin iyalansa wa malihi da dukiyarsa wa jarihi da maƙocinsa. Tukafiruha as-salatu was-sawmu was kankare wato sallah da azumi da sadaka suna kankare waɗannan wato laifuffuka da aka yi zamanto sai kawo shi a ƙasashe aka raja bukari fi sahihi wa muslimin fi sahihi من حديث حذيفة إلى فتنة الرجل في آله وماله jari, ɗansa أنسى لكم مقوتنسى bikafiru hasiyamu azumi na kankarewa wasalatu wasadaqatu sannan wal amru bil ma'ruf wal nahy anil yin umarni da kyakkyawan abu da hani da banna suna kankare wannan da haka wa khulufu fami sa'ili warin bakin mai azumi abiyabu inda Allah ya bi miski ya fi ƙanshi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala fiye da turaren albiski da haka sai zamanto wani mala'ikatu mala'iku tastaghfiru lis-sa'imina hina yufṭiruna suna neman gafara ga masu yin azumi lokacin da suka kai azumi suna yin bude baki wa huwa shahru wata ne da yake tarbiyyantar da mutane akan hakuri da haka malamai dama sun ci haƙuri da Allah ya ɗora wa ɗan adam ya kasu gida uku inda sallan nan da aka ci a fito a in ba mutum bai yi haƙuri ba ba zai iya fitowa yi sallan nan shi yasa Allah yake wastahiru bis sabari was salati wa innaha la kabiratun illa alal khashiina to akwai haƙuri in Allah ya ce kayi abu kayi sannan akwai haƙuri in Allah ya ka bari ka bari sannan akwai haƙuri na in ya jarrabe ka da abu mara daɗi shi ma kai haƙuri so haka wanda ya saba cin abinci tun daga safi haddare rana ɗaya kawai sai zuwa ce mai ana da buƙatar ya daina kowace abu da yake da alaƙa da ci ko sha ko kaza ko kaza kuma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan mutum ba ya tallafa ma kansa haƙurin ciwa zai ba Allah ba ba zai iya ba ai wannan kisa sa kaga hatta wannan jarrabawa wasu ba sa iya cin ta ko wanda suna nan musulmi ne suna amsa sunan musulunci amma wallahi wannan azumin ba sa iya kuma ba wai suna da usuri bane a shari'a da ta yadda saboda shi mutum ya ajiye azumi to duk mutumin da yake ba kansa kirari cewa shi kowa ya san bai da hakuri abin da mutum yake faɗa wa kansa cewa shi kowa ya san ɗan wuta ne shi saboda ba yadda za a yi ka shiga aljanna wallahi ba ka hakuri ba shi yasa Allah madaukakin sarki da yake jannatu adnin ha? aljanna ta zama za su shige ta wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim sai yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku za su dinga shigo musu ta kowace kufa. suna ce musu salamun alaikum bi ma sabarku amincin Allah ya tabbata gare ku saboda abin da kuka yi hakuri a duniya wajen bin Allah da haka ka ni'ima uku badda shi yasa a nan duniya in Allah ya ce ka yi hakuri kada, ya hakuri barkada in ya dora maka abu mara daɗi ya hakuri kaki to in aka je lahira in ya ce a ɗauke ka a saka wuta in aka sa mutum wuta sai ya ce to yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum ko kai hakuri wallahi saka da kai hakuri bidde ne ba fa abin da zaka yanzu a lokacin wani Allah zai tausayin ka ba za a sa mutum wuta ba a nan duniya ban an ci yayi hakuri yake hakura yayi ihu saboda raki, Allah ya ce to wannan ya kamata a tausaya mai ya ci karaki da ba wala ba wannan zancen sannan ba za a saka mutum wuta ba tun da aka sashi ya koma gefe saboda bala'in dauriya ko tari bai taɓa yi ba a ce to wannan tun da dai an ga yana dauriya yana da kame ya kamata a ɗan a mai wallahi da an saka mutum nan Allah zai ce to yanzu isbiru ta isbiru tasbiru sawa'un alaikum ba an ce duniya kai hakuri ba ka ki yanzu ko ka haƙura ko ka haƙura duk ɗaya yanzu sannan su ko mala'ikun da za a sa su dukan mutum yadda ka san in ka ta abinci ka ke numfashi kana jin daɗi su kuma su ta jibba ka ka ke jin daɗi dan Allah ya sa su wani asami ne yanzu a kanka to Allah madafakin sarki ya kiyaye qala Allah azza wa jalla Allah ya faɗa cewa inna ma yuwaffa as-sabiruna Allah yana cakawa masu hakuri ajarhum ladan dan aikin su da zai hisabi ko lissafawa za a yi in aka kasu su sakamako to shi yasa da ɗai daga cikin kawo watan nan so ɗaya a shekara saboda a yi wa mutane tarbiyya ababen da suke yi a wata goma sha ɗaya watan ya shigo sai suka haƙura suka su, to da watan ya shigo suka haƙura suka su, to bayan ramadana ɗin sai su yi haƙuri abin da suka bari a wannan watan sai su ɗora daga inda suka tsaya shi Allah ta'ala ya ce mana wala takunu kallati naqarat gazalaha min ba'di quwwatin ankasa kar ku zama kaman wata mata da ta zauna ta yi saƙa ta sha wahala ko da ta gama sannan ta dawo kuma tana warware abin da ta yi ɗaya bayan ɗaya da ka suka ce mutumin da zai yi haƙuri ya ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan wata bayan watan kuma ya sake koma kan abin da yake na ɓanna ko ɓannar da ta fi ta da to dole yake da matar da ta zauna ta yi wahala ta saƙa abu mai kyau bayan ta gama kuma sai ta zo ta fanci abin da ta saka ɗaya eh, bayan ɗaya Wafihi, a cikin wannan wata na ramadana da muke ciki ne ta tasaffaru shayatinu ake daure shekaru. kama fi ne, kamar yadda zo cikin bukhari da muslim an rasuli daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dakala ramadanu ummat ramadan shigo futihat abwabul jannati akan buɗe kofofin aljanna wa gullikat abwabu jahannam sannan akan kulle kofofin jahannama jahannama tana da kofofi guda bakwai kamar yadda qur'ani ya faɗa laha sab'atu abwab ita kuma aljanna tana da kofofi guda takwas kamar yadda qur'ani ya ishara manzon Allah ya faɗa da haka ladina kafaru ila jahannama sumaran hatta idza ja'uha ya take futihat abwabuha aka amfani da fa'ul saboda ita qur'ani ya ayyana cewa kofofin guda bakwai amma wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumran hatta idza ja'uha sai aka ce wa futihat abwabuha saboda wannan wawun din akwai malaman da suke ce mata wawu samaniya da haka al-imam ibn al-qayyim yake cewa abwabu haqqun samaniyatun atad da haka kofofin aljanna guda bakwai guda takwas ne za a buɗe su a wannan watan na jahannama bakwai a rufe su wasu lissafi shayatinu akan sa shaitanu kan gararru a cikin sarƙa a ɗaure su da haka wannan a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa a nan wannan yasa tasirin miyagun aljanu waɗanda suke tunzura ɗan adam zuwa ga saɓon Allah ɗaure suke sa za ka ga ababen da mutane ba sa iya yi na kirki sai kaga sun dawo suna yi wa fihi a cikin salilatul qadri ake samun lailatul qadri man hurima khayruha faqad hulim akhraj an-nasa'i fil mushtaba min hadisi abi huraira qala yake cewa manzon Allah ya ce atakum ramadan shahrun mubarak فرض الله عليكم صيامه لله فيه ليلة خير من ألف Allah yana da daren da wata dubu man hurima khairaha faqad hurima wanda aka haramta ma alkhairi a sannan mu fahimci wani abu shi lailatul qadri malamai sun ce an kira lailatul qadri da ƙadari ne da lailatul qadri saboda dalili guda uku na farko akwai alqadaru da ma'anan at-ta'zim girmama abu Allah ta'ala ya faɗa gurare guda uku a suratul an'am wa ma qadarullah haqqa qadarihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay da kuma suratul hajj cewa ma qadarullah haqqa qadarihi sanan da kuma suratul zumar wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal abd jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah to al-qadaru da ma'anan daraja shi sa Allah ya ce ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da wannan daren ana kiran shi da lailatul qadr ne saboda girma da matsayi da daraja da yake da shi a wajen Allah sana abu na biyu ana kiran shi da lailatul qadr ne saboda at kun Ƙunta tashi da aka hanyar sanin takamaiman wani dare a cikin kwanakin nan guda goma na ƙarshe da abin da za a faɗa a zauna a yi lissafi tun da annabi ya koma zuwa ga Allah aka bar shi a haka hikiman boyewa in kai haƙuri ka bauta ma Allah a goma ƙarshen baka da matsala lalle tabbas ka rike wannan daren sannan a fahimci daren ba wai yana farawa bane daga cikin dare ba in dai lailatul qadr za a riske ta daga ran da aka ce maka rana ta faɗi an shiga to daga ranar daren ya riga ya fara ka san wasu sun ɗauka sai can cikin dare sannan ake su sai a ce wai ta faɗo sai ka ce wata kirsimeti eh? ko sabuwar shekara to ba haka ba ne so da mun faɗa mun ce dare ki fara zuwa sannan sai wuni to daren da yake na lalatar da ne in za a jike shi daga zaran magariba ta yi an shiga to daga lokacin daren ya riga ya fara to sai aka ayyana wa mutane ta takamaiman yaushe ne aka ce kawai a nema a goma ƙarshe don ya ƙarfafa mutane wajen tashi su daya goman nan na ƙarshe gaba ɗaya sannan akwai al'adar da ma'anin at da aka mala'iku a wannan daren ne Allah ke musu bakatan aikin da za su ya shekara wannan shine dalilin da yasa ake kiranta da lailatul qadr وشهر رمضان يغفر الله رب العالمين watan ramadana Allah ubangijin talitta yakan gafartawa yakan yi gafara wato lissafi ne ga masu azumi fi da lailatin minhu walillahi jalla wa ala utqa'u min an Allah yana da wa'inda yake intawa daga wuta Allah ka samu na cikin su wadalika kullu lailatin min ramadan wannan kowane dare na watan ramadana to min a azamin motivatin ismin daga cikin muhimmanci mafi girman abin da ke ta samun inta wannan daga wuta fi ramadan shine ta haƙiƙar tauhidi tabbatar da tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da ta inna a'azama asbabul iski minan nan mafi girman sababin da ke sa Allah ya yanta dan adam daga wuta tahqiqu shi ne tabbatarwa da Allah subhanahu Ta'ala. bauta alladhi huwa aslu wannan shi kadai ta Allah da bauta ne asalin addini wa shi shine kululun addini alladhi la yaqbalu Allahu amalan illa duk wani aiki da dan adam zai yi to babu yadda za a yi Allah ya karɓi wannan aiki in ba a kan wannan asasi ba wa yaghfiru ta baraka wa ta'ala lissafi bihi. Allah ya sanya gafara ga ma'abucin shi wala yaghfiru liman tarakahu Allah ba zai taba gafara ba wanda ya bi shi kama qala Allah azza wa kaman yadda Allah ya ce inna Allah lallai shi Allah la yaghfiru ba zai taɓa gafarta ba an yi shiraka bihi mutum ya mutu yana haɗa wani da shi wa ya gashiru ma duna zalika amma yana gafarta abin da ba shi ba in mutum ya mutu yana yi liman ya sha'u da wanda shi kuma ya ga dama da haka wa man yushrik billahi in mutumin da ya mutu yana hada Allah da wani faqad ishtara isman azima wannan mutumin ya kirkiri zunubi wanda yake babba za mu ga cewa ayar da ta zo nan ta wajabta azumi abinda ta fara kira a kai shi cewa ta ya ayyuhal ladina amanu ya wanda kuka yi imani to shi asasi na imani dole ya gina akan rukunin aƙida guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir sannan wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi dukkan usul na aqidar ahlus sunna to kan wa'annan guda shida ne aqidar ahlus sunna ta duk wani abu da za a yi maka bayani na aƙidar ahlus sunna to farko ne reshe ne daga wa'annan amma wa'annan guda shi da sunan usul na aƙidar ahlus sunna imani da Allah da mala'iku da annabawa da manzanni da littattafai da rana ta ƙarshe sannan da imani da kaddara mai kyau ko mara kyau to shi wannan asasi na imani malamin ahalari ya yi wata magana da yake faɗa ce awwal ma ya ji ba'al mukallafi sai ya ce mai tasihu imani sai da ya faɗi inganta imani sannan sai ya biyo da abin da yake da alaƙa da ibada saboda shi gyaruwar imanin ta fuskar kyakkyawar aƙida shine asasin da ke sadar abin da ake ma Allah na ibada ya da ya riga kuma ya lalace to shikenan saboda abin da ke lalata imani ya kan shige shi ke sa kaga Allah ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm wanda suka yi imani ba su imanin su da zalunci ba shine shirka da Allah sai ce ulaika lahum al-amru wa hum mutal to shi yasa kaga malaman sunna suke kula da wannan jalibin wannan bangaren farko tukunna don da aka ci ya yi halladi na amadu to ka sani masu imanin da ake magana ya zama to asasin imanin ya zama to ingantacci imanin ya zama to irin imanin da annabi yake kansa sannan ya koyar da sabbansa sallallahu alaihi wasallama da haka sai malamai suke ba da misali cewa shi abin da shi ake wannan magana in kowa ya san ɗaya a gidan lissafi yanzu inda za a ɗauko wanda ya fi kowa sanin lissafi a jahannan wannan allo ne sai a zo a rubuta ɗaya a jikinta idan aka sa zero guda uku a gaba ba dubu ɗaya ba kenan in an ƙara ba in aka ƙara ba daga dubu ɗari ko to gwargwadon yadda zirikan suka ci gaba da tafiya ma dama akwai wannan ɗayan gwargwadon yadda lissafin zai karɓa dala wani masanin lissafi ne za a tsayar da shi a cika a sa ɗaya daga nan farko a cika allon nan da biyu biyu so sannan sai an je ƙarshe sai a dawo sai a share ɗaya sai a tambaye shi sai a ce masa nawa ne idan aka tambaye shi bayan an share ɗaya an bar zirkan kan jikin allah nawa zai faɗa eh babu ke sa ma ga ko a larabci suke ce masa sifir banza kenan ko kuwa to da sallarka da kai yanzu da azumin da kake da zakka da za da duk abin da za yi ma Allah shi ne kwatankwacin wannan jibi su yau idan an tafi lahira suna da tasiri ne kaɗai in akwai wannan ɗayan shi yasa ka dinne adal ya ce maka awwal ma yajibu adal mukallafi tasihu min wannan ɗayan Shi ne abin da ka gyara sannan sallah da duk wata ibada ta biyu baya wannan ɗayan yana samun matsala duka nan ko ka tafi lahira da su wallahi sun samu matsala shi yasa akwai wanda za su zo wa Allah da tarin turin aiki Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura za su zo mana da aiki mai yawa amma Allah ya ce suna bi suna kallo za mu haɗa aikin a watsar da shi ya zama kura wannan yana ciki wa min mazahiri tauhidi daga cikin abin da ke bayyana tauhidi fi ramadana a cikin watan ramadana annal maghfirata muta'allaqatun alal iman billahi ita gafarar da za a samu tana rataye ne akan imani da Allah sannan wani hisabi da kuma neman lada a gurin Allah fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah akbarana ya ba mu labari shi anna man kama wa sama duk mutumin da ya azumi ya yi dare wa man kama lailatul qadr imanan wanda ya tsayi yana neman lailatul qadr yana mai imani aka imanin billazi shara'a ya yi imani da abin da Allah ya shar'anta sannan billazi farada ya yi imani da abin da Allah ya farlanta wa hattisaban lillahi rabbil alamina sannan yana neman lada a wajen Allah talaban lil ajri dan neman sakamako min indihi daga wajensa wa min ladunhu sannan daga wajen shi Allah din min gairi ma amalin li ahadin min al khalqi ba tare yana da alaka da aikin da yake ba yana da alaka da wani mahaluki wa inna ma huwa taghyibun lil amali salih fi dhamir dhamir saboda yana in aikin da ya kamata ya ɓoye in da ya kamata ya ɓoye zai ɓoye wa fi ga yabil maknuni min sana'in nufusi sannan a cikin ɓoyuwan nan na tsakiyar ransa hatta in a al insanu alla yudli azatahu ala amali zatihi falyafa'al akwai abin da in za ka yi abin da ba ka buƙatar wani sun kayan me kake yi لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمون النبي قال ياتي ورجل أقيم متمن تصدق بصدقة فأقبعها نوع متاني بقول النبي أنا لسافة شوى أقي نوع متاني بقول إلى الله لي أجيس وإنوان أنا أرشيان الدباب وتإنوى سيتألم بيبقى نوع متاني بقول إن سيتي ورجل da mutumin da ta saddaka bi sadakatin yi sadaka da abin sadaka ba asbaha sai ya ɓoye ta hatta la ta'alama shimaluhu ma an faɗa yaminuhu har sai da ya zamanto hannunsa na hagu ba ta san mai dama ta ɗauka ta baya ba wannan alamar ikhlasi da yi don Allah subhanahu wa ta'ala ke so in za a yi sadaka sanda za a bayyanar da ita wanda za su bayyanar da sadaka ya zama za su yi ta ne da manufar barin yi don mu karfafuwa mutane su tafi su Allah kun ga wajen ba da sadaka ce mana in ta gudu sadaka ta fa in mahiya in kuka bayyana sadaka sanda za ku bayar da ita Allah ya ce madalla da wannan sadaka amma wa in tuha in kuka ɓoye ta wato tuhal fuqara kuka ba talaka Allah ce wannan yafi ainihin wato alkhairi su wa'inda za su bayyana sadaka sannan za ka bayyana bayan za ka yi dan Allah ka sa cewa wato kuma zan yi dan in karfafa mutane su tashi su irin wannan aikin alkhairin da na yi a lokacin da al'umma take buƙatar a taimake ta akan aikin alkhairi na taimaka mata an fahimta a yi to sai kuma wasu abubuwa suka shigo yanzu wannan sai a hankali a ah, za mu ga cewa a wasu gurare so da yawa yanzu inda a ba mutum taimako sai an mai bidiyo sannan a zo a saka a social media ko an fahimta yi to nau'i biyu ne akwai waɗanda amana ake ba su a ce su bayar wanda aka ba su amana aka ce su bayar sannan wanda suka ba da amana suka ce ga yadda za a yi yana da kyau su in sun yi haka ba laifi ba ne don su fita daga sarki tunda yanzu ƙasar nan an dawo babu wani mutum da ake da kyakkyawan zato a kan shi kowa ba a yarda da shi ba ko kuwa ba wanda aka yarda da shi ƙasar nan ka kawo wani malami ne yanzu duk ƙasar nan aka yarda da shi a wata jiha wanda 'yan jihar musulmi sun yarda inda za a tsaye da shi za ka zaɓe shi ku faɗi shi babu kowa kallon barawa ake na ka ɗabi'un musu so su waɗanda ake ba su amanan al'umma a ce su yi haka bangare kun su don su yi haka don su fita daga wa don su fita daga gari tun da muna na zato mana yawa abinda ba ma na zargi bai zaman dawo zargi ake wannan yana daga cikin amma shi shine in za a ba mutane eh a suturta abu amma tunda an samu kai a wani yanayi na kowa tuhumar su ake kowa zargin su ake ai kaga sai a hankali wanda aka ba su amana aka ce su haka dan sun yi haka dan su kubuta daga zargi kaga ba za ka ga laifin su ba tunda haka rayuwar ta koma musamman a ƙasar nan da muke ciki ainihin wato a yanzu to saboda haka sai manzo Allah ya faɗi cewa wanda yayi haka ya boye to kaga sai nuna cewa akwai guraren da aikin alkhairi boye shi ya zama ka daga kai sai Allah kuma za ka samu akwai bayan Allah da yawa mu yanzu galibin waɗanda suke babu kuɗi suke mai aikin addini tamanin cikin ɗari ko casa'in cikin ɗari yadda da abin da muke ba su damu ba ya muka kashe kuɗin ta wata hanya aka bayar. so ganin daman mu ne wani lokaci in mun ga akwai maslaha mu bayyana in mun ga ba maslaha yadda suka bayar shikenan wanda suka bayar saboda shi su sun sani shi ma ya sani an bayar. ba shikenan ba wannan shi ne. Allah mu madaukakin sarki ya samu gama da duniyar nan lafiya Allah ya sa mu cika da imani amma lallai mutum ya iya kokarin sa biyar da zai aikin da yake na Allah ne ya keɓance ma Allah shi shi kaɗai kar ya bari wani abu wanda ba na shi Allah ya shigo goma. wanda da zaran wani abu ya shiga zaka ga Allah bai da buƙatar waɗannan abubuwa ɗin saboda ka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya shugabannin nan namu Allah ka shige su Allah ka sanya tausayi da jin kai da rahama a zukatansu Allah kada ka sa shugabannin nan su zama azaba a kanmu Allah kada ka sa shugabannin nan su zama azaba a kanmu Allah duk wanda yake a cikin shiriwarsa akwai alheri da gyaruwa da salaha ga al'ummar musulmi Allah ka shirye shi Allah duk wanda yake a cikin halakarsa akwai salaha da gyara cikin al'umma to Allah ka hallaka shi don al'umma ta zauna lafiya اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا